Caramba, caramba. tuna kuna sauraren shirin labarun matasa wanda studio Kalangu ke shirya muku a kowane sati mai gabatar muku shirin aisa Ahmad ina tare da Tarnan Fudai Ahmed barka da warhaka Tarnan. Barka aisa na ga kama ma wani barci barci ke ji ko? Ni dai ba wannan ni tambaye ka me muka kama abokan matasa a cikin shirin namu. To haka ne aisa waɗannan labarun na wannan Lahadi dai za mu fara su da zancen komawa makaranta musamman halin da su mushannin contractual sannan a takaitaccen jawabin mu na musamman za mu kawo muku rahoto akan mamman sani Salisu wani matashi mai shekaru shekara 31 wanda yau masaki ne a can cibiri jihar maradi kamar kullum za mu karewa da labaru wasanni. To a rana ɗaya ga watan Oktoba ne dai za a koma makarantoci musamman a aji na college. Ko mi za mu faɗa aka wannan komawar makaranta? Haka ne tarnan malaman da 'yan kwantaraje musamman matasa waɗanda suke ƙauyuka masu nisa suna neman alfarma ga gwamnati domin a biya su albashin su su samu su shirya komawa a cikin aji. Domin ƙarin bayani sai mu saurari Bubakar Mari ko tare da abokin aikinmu. Domin so karatun boko ya tabbata sai an saka malamai cikin 'yancin su kowane fanni kama tun daga bangaren biyan su gaskiya yanayin abin allah wadai ne ganin nisa wasu malamai ma suna a cikin garuruwan su wajen hutu kenan kafin su zo akwai buƙatar sai sun shiri kuma wannan shirin yana tafiya ne tare da kuɗi kenan ina ganin gwamnati ya dace ta fara biyan malamai cikin ya daɗe sati mai zuwa har yanzu muna cikin fannin karatu tarna akwai wani karin bayani ne e eh, aisa labarin da za mu kamawa shine na wata ong ta kasar japan da ake cema ashinaga ita dai wannan ong ta fito da wani sabon tsari wanda ake cima ashnaga pour l'afrique 2020 wani tsari ne na ba wasu matasa marayu wanda suka samu bakaloriya wata dama na tahiya samun karatu anan zuwan ta dai birni ya mai mai kula da wani sashe na ashnaga na nan batutuwa kadi ta yi fira da studio kalangu sai mu saurari abin da ta ci ashinaga yana taimaka ma marayu muna taimaka musu ne wajen sa su babban makarantu ne na university na kasashen waje ya shafi ne 'yan makarantar da suke da bak general na shekara 2018-2019 wa'anda an ka haifa ɗaya da watan setamba. na shekara 1997 wanga shiri yana bude. biyu da wata septemba zuwa 11 da watan Desamba muna ba da ƙarfin gwiwa wajen zowa ya mata a cikin shi idan sun kare wannan karatun suka samu diploma su za su dawo a kasarsu ta asali da za su ci gaba da taimaka ma 'yan uwansu tare da tallafin ashinaga. Za mu nufi Agadas inda 'yan mata su halitti muhawarar da aka yi satin da ya wuce bisa me aka yi shi tarna. Shi dai wannan karin sani sun same shi ne a kan fannin sassaucin ra'ayi kuma da wasu batutuwa na addini. a yi tunani mai zirhi saboda irin wa'annan batutuka kuma wata kungiya ce da ake cema Circle Dev ta shirya shi. Abokin aikin mu na birnin Agadas Anise Karim ya turo mu rahoton da za a ji fassara shi. A jimilce 'yan mata arba'in ne suke ɗaukar wani horo na kwanaki uku bisa kan tsatsauran ra'ayi ga 'yan mata. ta Rumi yasa aka zaɓi agadas a game da wannan taron? Amsa tare da Zainabu Wali wacce ta tsara wannan taron. Mun zaɓi Agadez ne domin akwai lokaci da an ka shirya wani a na Dev sun ka isa t-shirt da kasket inda an ka basu tare da kewa wai in sun ka hidda shi ana yi musu kallon banza ne daga wajen mutane domin musulminki shine ya ba da izinin yin haka. society kowane canji mahalarta taron za su kawo ƙarshen zaman horon indu abbas bukari bayan wanga horon na samu matsayin kaina domin ina da izinin sa kayan da nake so kuma wanga horon ya bani incin wayar da kan matasan da ba su samu halitta wanga horo ba domin haka irin wanga tabi'a yana iya haifar da matsaloli masu yawa a cikin ƙasanmu. Wannan zaman ba da horon a kan tsatsauran ra'ayi ga 'yan mata a Agades zai taimaka a fahimci al'amarin kuma a ɗauki matakan da suka dace. A cikin takaitaccen rahoton mu za ku saurari Salisu Isufu. e haka ne shi dai Salisu Isufu Muhammad wani ne mai bara yanzu kuma da ya kirkiro wani wuri inda ake koya ma matasa dimki. Shi dai wannan matashin shekara shi talatin da 31 ne kuma yana cikin wasu matasa da suka samu na kasa a can tsibiri a kasan Maradi lokacin da suka sha ruwan da suke kaya da wani sanadari da ake ma fluor a shekara ta da casa'in Abokin aikinmu mu Muhammad Maman na birnin Maradi ya turo mu rahoto a kan wannan matashin sai a saurari fassara. Tsaye a gaban kofar ma'aikatarsa Muhammad Salisu na rike da dogon riga ta mata mai kyau a cikin hannunsa. Ya shaida cewa ɗaya daga cikin yaransa ne ya ɗinka ta. Eh yawan ga kuna duk cikin yaran da ni ba formation ne suka zo suka kawo in musu correction. Bayan an haife shi da matsalolin kamanni na halitta sanadiyar shan ruwa masu ɗauke da sinadarin filiyar. Yarintarsa bata zama ɗaya da ta sauran yaran da ba su da matsala ba. Duk da nakasa da yake fama da ita ya samu ci gaba sanadiyar kafuwar wata wata cibiya inda ya koyi ɗinkin tela. Gaskiya na tashi cikin matsala tunda ni ban sa ran ba in taka ƙasa ma in yi tafiya bisa rayuwata. Zu yau wajen shekara ta goma sha biyar dai ina ɗinki wa'anda suka samu albarka wanga aiki suna da yawa. A cikin ma'aikatarsa da yake jagoranta a yau wani matashi mai koyon aiki mai suna sahabi ya ba da shaida kan shajarcewar ubangidansa a kan aiki. Salisu sarki shine ya koya min ɗinki muna yi kuma gwalgwado dai abin da dai mutum zai samu ya ci kuma dai ba ya zo ya tara na hannu ba muna fahimtar juna sosai na kasa ba kasawa ba muhammad salisu ya gane cewa duk da na kasa mutum na iya koyan aiki ya kuma more rayuwarsa ta hanyar wannan sana'a ce yake ɗaukar nauyin matarsa da 'ya'yansa guda hudu za mu shiga cikin wasannin motsa shike eh haka ne wasannin na motsa jiki na wannan lahadi dai za mu fara su da zancen 'yan wasan kwallon kafa na mayana aprim wanda suke yanzu haka suna can suna karawa a can star general sai kunce da 'yan uwansu na cote d'ivoire su da wasannin wasannin ana yin su ne cikin tsarin rere da tankaɗe na wasannin shana total da za a yi a can jamhuriyar kamaru a shekara ta alaf 2020 aisa akwai kuma wani labari da za mu je da shi eh Studio Kalangu na gayyatar mutane ra Asabar 28 ga watan Satumba na shekara 2019 karhe 8 da minti 30 za su yin shirye-shiryen nasu na tusu a lafada tun ce karfe 8 da rabi na sahe ko na yamma na marece eh haka ne aisa su dai wayannan wasannin da Studio Kalangu shirya za a yi su a can gidan al'adu da ake cema CSF jan Jar na birnin Yamai a wuri wayannan wasannin dai akwai mawaka wayanda za su zo kamar Filo diva da kuma Haiman kudin shiga wayannan wasan ina shaida ma sauraronmu kyauta ne fa a ah, masha Allah nan muka kawo ku karshen shirin labarun namu na gode sauraron da kuka yi muna na gode gare ka tarnan sai sati na gaba idan Allah ya kai mu